يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله tuflihun. suna tambayarka ya kai wannan manzo dangane da haɗuwar wata da canzawarsa daga wannan hali zuwa wancan to ku ba su amsa akan hikimar hakan ku ce da su su watanni lokuta ne ga mutane suna sanin lokutan ibadarsu da su kamar watannin hajji da watan azumi da cikar shekara a wajen yin zaka hakanan suna sanin lokutan mu'amalarsu da su kamar sanin lokacin biyan diya da bashi baya cikin aikin ibada da alkhairi zuwa gidaje ta baya yayin da kuka yi haramar aikin hajji ko umara kamar yadda kuke zato a jahiliya aikin ibada da alheri na hakika shine wanda ya ji tsoron Allah a fili da ɓoyi amma zuwan ku gidaje ta ƙofa ya fi muku sauƙi da rashin wahala saboda Allah bai ɗora muku abin da yake akwai wahala da tsanani a cikinsa ba, don haka ku sanya kariya tsakaninku da azabar Allah ta hanyar yin ayyuka na gari, ko kwa samu rabauta da abin da kuke so, da tsira daga abin da kuke tsoro.